Don ganin matasa da sabbin tashi sun kai ga samun wasu labarai dangane da lahiyar iyali, hukumomin Nijar sun kirkiro da wasu cibiyoyi masu kula da wannan sha'ani. Haki ne ga waɗannan matasa a ra'ayin Dr. Isufa, shugaban sashen da ke kula da tsarin iyali a cibiyar ƙasa mai kula da lahiyar iyali. Kawai kasance haihuwa ko kuma mu'amala tsakanin namiji da mace, cututtukan da ake ɗaukawa wajen jama'i matasa suna da 'yancin yanke shawarar abin da ya kamata su yi. Ayar doka mai lamba biyar ita ce ta ce suna da 'yancin samun labarai a bisa duka abubuwan da ya shafi wannan bututuwa. Cibiya uku ne akwai na gudar bukoki da kuma nan inda muke. An kekere wannan cibiyoyin domin samun ingantaccen labarai kuma matasa su gane menene 'yancin su ina ya kamata su samu kula da lafiya a fannin tsarin iyali. Ihun kun sai kala yeste be A nan muna a cibiyar da ake kira Santar Ami da Jean da ke anguwar bukoki cikin gundumar ta biyu ta birnin Yamai. Ɗaruruwan matasa ne yake zuwa a wannan cibiya duk wata. A nan ne kuma muka haɗu da Ummul Khair Idrisa yar shekaru ashirin da biyu ta ce tana halartar cibiyar tun shekaru biyu tare da amincewar ma'aifanta. Ina kula da kaina wajen ɗokan wa'ansu cututtuka da kuma cikin da ba a shirya mai ba. Haka kuma na san ta yadda zan tsare kaina da ɗaukan cutar sida kuma in wayar da kan 'yan uwana matasa don su zo wajen wanga santir a wayar musu da kai iyaye na sun san da shi tunda tun ranar da an ka gaya mini na sanar da su boka Tunda Ummul Kir take amfani da wannan cibiya, ta alƙanci yadda take kula da al'adarta ta mata, a cewar mahaifiyarta Zainabu Idrisa wadda ke ganin yarta ta waye. Ni ce uwar Ummul ni na ba ta izini ta je wajen wanga santar. Ta samu wayar da kai sama yadda ake kula da haila da kuma abubuwa da dama da sun shafi rayuwar ya mace. Na san da yau ko da bayan raina ne za ta iya da kannanta maza da mata ta fahimtar da su ta yadda za su bunƙasar da rayuwarsu ba tare da da sun sha wani wahala. A cewar shugaban sashen kula da tsarin iyali na ma'aikatar kula da lahiyar iyali, uku daga cikin cibiyoyi shida na Yamai suna aiki. amma suna fuskantar matsaloli na kuɗi abin da ke iya zama sanadiyar matasa da yawa su kasa samun labarai dangane da lahiyar iyali.